الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التعصب المذهبي تعصبنشي لمذهبة نعم التعصب تفعل من العصبية wato kasuwanci tafa'ul ne tafa'ul tafa'ul tafa'ala at-ta'assub at-tafa'ul min al-asabiyya an samu shi daga al-asabiyya wato ma'ana ta'assubanci an yadda rajul ila nusrat asbati shine mutum yayi kira zuwa ga taimakon jama'an shi ko kungiyan shi yayi kira allu da kuma da kuma ainihin wasu goyon baya tare da su alaman yunawi'uhum akan wanda yake adawa da su an ga zalimina kanu aw muzlimin sai mutum yayi kira zuwa ga taimako da goyon baya tare da mutanen shi akan wanda yake adawa da su kana adawa da wasu sai ka zo ka nemi taimakon wasu akan cewa a taimake ka ko da zalimi na kalu an mazlumin ko da su ne azzalimai ko an zalunce su kawai a zo a taimake su kawai wa fil hadis al asabi huwa allazi yadhabu li asabti. wato da hadisi wato shi al asabi shine wanda yake fushi ga ainihin jama'ansa yana kariya ga jama'ansa wa yahni anhum kuma yana ba da kariya daidai gare su A al-hadith akhrajahu ibn majah eh kitabu fitan babu fitan bayan al-asabiyya an eh, fusaila na'am bint wasila bin aska ala tashi sabitu abi na jawa bana yana cewa sa'altu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah na tambaye annabi nace ya rasulullah nam amin as amin al-asabiyya an yuhibba ar-rajul qauma shin yana daga cikin ta'assubanci mutum ya so mutanensa qala la yace bai daga cikin ta'azzubanci walakin al an yu'ina ar-rajul ala qaumihi ala zulm sai dai ta asabiya shine mutum ya taimaka wa mutanensa akan zalunci ya san ba su da gaskiya ya taimake su wa huwa da'ifun bi hadhihi al-qissa amma amma da wannan kisa din isnadu shi da'ifi ne qult sai na ce hadha at-ta'rif al-lugha wannan ta'rifi wannan kultu haza tarif lugatan wasilahan wannan tarifi ga luga da kuma istilahi huwa kalamu ibn manzur fi lisan al-arab shine magana ibn manzur a cikin lisan al-arab ومن هذا التعريف ندرك بأن التعصب من أعمال jahiliya. daga cikin wannan tarihi zamu riski lalle ta azubanci yana daga cikin ayyuka na jahiliya. bi an yu'ina rajul qaumahu Shi ne mutum ya taimaki mutanensa ko ya taimaki abokinsa ko ya taimaki mazhabansa ko ya taimaki ƙungiyarsa a kan zalunci suna kan zalunci ba sa kan daidai ba sa kan gaskiya ya taimake su wanda ya zama mutaassib ومن هذا الاعتبار التعصب انواع كثيره to da wannan itibar kenan ta'azzubanci nau'i ne da yawa ومنها على سبيل المثال للحص daga cikin wannan akan hanya na misali ba wai an iya iyakance ba misali za a kawo na'am التعصب للصاحب akwai ta'assubanci ga aboki wa yu'ina sahibahu ala ma huwa alayhi sawa'un akhda aw asaba shine mutum ya taimaki abokinsa akan abin da yake kai shin daidai ne abokin nan yayi kuskure ko ya dace kawai dai ya goyi bayan abokinsa wa farahu bi farhi yayi farin ciki da farin cikin abokinsa wa yaghdabu bi ghadabi yayi fushi da fushin abokinsa walau ala khilafil haqq ko da akan sabanin gaskiya ne kawai na'am ومن المثل الجاري daga cikin karin magana mai gudana nam wajen larabawa kafin zuwa musulunci on so ka ka ka taimaki dan uwanka shin wato sawa'u yana azzalimi ko an zalice shi taimaka shi nam fadal islam sai musulunci yazo da musulunci yazo sai inganta wannan mafhumi ɗin na kuskure kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma ma ashabi ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran yana tare da mutanensa a karar nasar kalma sai ya maimaita wannan kalma din a taron jama'a ga sahabbai sun taru ya ce ka taimaki dan uwanka ya yi zalunci ko an zalunce shi fasai a sahaba min hazin ibara sai sahabbai suka firgita daga wannan ibara mummuna so sun san mummuna ce sun san jahiliya ce to ga Allah kuma ya maimaita ta ya ce ai haka din Hmm? na'am fa qalu ya rasulullah kace ya rasulullah sunni idza kana zan taimake shi in an zalunce shi ya rasulullah na fahimci wannan kaifa ansuru idza kana zalima to ya ya zan taimake shi alhali shi ne azzalimi ya rasulullah hmm. ala tahdidu yace ka kange shi وتمنعه من الظلم كهنا شي ذالنشي فإن ذلك نصرة وانا شي نصر فإن ذلك نصره wannan shi ne taimakon shi ba hmm. in zai zalunci ka kange shi ka hana shi zalunci wannan shi ne taimakon shi kaga wannan ya bambanta da irin wato taimako na jahiliya ko su in na jahiliya ne dan uwanka bai da gaskiya ka taimaka mai ku zalunci wancan shi da ka taimake shi amma amma an gano musulunci kaga dan uwanka zai zalunci wani to ka hana shi zalunci ka taimake shi kenan na'am na'am hadisin da ibi ne sinadar bakin bakin kuma an yi bayani ba na'am tafiyar da iya sun kuma an yi bayanin tarihin jiwo yusallu na filiyon kamsa marat hmm. su yan lusairiya su ma suna sallah a cikin yini so biyar lakin na ha salatin tattalifi fi adadin raka'at sai dai ita sallah ce da ta bambanta cikin adadin raka'o'i wala يشتمل على سجود wala tashtamilu على سجود نعم ba ta kusan sujada in kana fi ana'u من الركوع احيانا كودا ko da a cikin الركوع nau'i na يصلون wani lokaci sannan ba sa sallar juma'a wala yatamassakuna bit tahara sannan ba sa riko da tsarki ba sa yin tsarki wa tsari a wanke ko bayan gida a ba sa yin wannan ba sa yin alwala wa raf'i janaba ba sa dauke janaba qabla ada'i salat kafin su yi sallah suna iya sallah da janaba a cikin su ba hmm. laysa lahum masajidun amma su yan nusairiya ba su da masallaci amma wanda ake taruwa gaba daya yi sallah bal yusalluna fi buyutihim a suna sallah cikin dakunan su da gidajen su na wa salatuhum takunu masfuba sallar yana nuna cewa wato an abotar da shi da karatu na khurafat sannan su ba sa karanta qur'ani a karanta fatiya a karanta suna ba sa yi kawai suna karanta kurafati la ya ya'tarifuna bil hajj sannan ba sa itirafi da aikin hajji ba su yarda da aikin hajji ba wa yaquluna bi anna al hajj ila makka inna huwa kufr wa ibadatu al asnam suna cewa lalle aikin hajji zuwa makka kawai kafirci ne kuma bautan gumaka ne kaga wayannan kwata kwata ba za a lissafa su daga cikin musulmi ba duk mutumin da ya inkarin abin da yake wanda yake ma'alumin da zai da darura aikin hajji malu na zirbi bi darura ne an gane ku tun daga zamanin annabi ibrahim manzan allah sallallahu alaihi wasallam yi an sahabbai suka yi amma ka zo ce kai musulmi ka ce baka yarda da aikin hajji ba an gane kai tsaye wannan sunan shi kafiri bai bukatar wani fasarar da ya wuce haka nam la ya'tarifuna bi zakati shar'iyya kai bas ma yarda da zakka shari'a wannan zakar da muke ba yarda da ita ba inna ma yadfa'una gariba ila mashayikhi hmm. kawai suna mika haraji ne zuwa ga shehunan su shehunan su ba shi ne zakka wato suna rai cewa gwargwadonta shi ne kumusa bayan cewa gwargwadonta shi ne kumusan abin da suka mallaka a gane mutum zai ba da kumusi ɗaya shi biyar na dukiyar da ya mallaka hmm. azumi a gaba gare su wani istina an mu'asharatin nisa shine hannuwa daga mu'amala da mata tsawon watan ramadan hannuwa daga mu'amala daga mata tsawon watan ramadan wani shi ne azumi yadda shi sahaba na'am camfe-camfe su suna karanta wasu irin camfe-camfe ne da suka rubuta ba sa karanta ƙur'ani ba sa karanta hadisi kawai sun rubuta wasu irin camfe sai su karantawa a wannan wajen a rani جامع dai wannan kaga farko dai akwai alama cewa jahili ne a cikin addini sannan na biyu ila wata ya amfani da ɗan karatun da ya na boko karatun da ya na boko shi ne ɗan ka haifi yara da yawa to za ka ɗauki nauyi da yawa ka ɗauki nauyi da yawa to talauci zai zo maka a gani dan fahimta shi na boko sai kuma yana so ya malance misali kaga wanda ya faɗi wannan za a nuna mai cewa wato aure baya kawo talauci kamar yadda haihuwa baya kawo talauci wato kowane yaro yana zuwa ne da arzikinsa a gani kowane yaro yana zuwa ne da arzikinsa ba kai ke arzikta shi ba za ga wani yaro ta hanyar haihuwan shi ne ba za ka yi arziki mm. a gani za ga wani yaro kawai ka haife shi ma wani na kaunin shi to na yana yaron nan na birgi sai ga yana taimaka yaro kyauta sai na ga wannan sai ta hanyar yaron ka sai ga wani mai wani mai kuɗi yana yawan mu'amala da yaron yana ba yaron ka kyauta kawai saboda jinin shi ya kure yaron wani yaro kuma za ka kawai da haihuwar shi kawai ka kashe kuɗi yau ka kashe na gobe ka kashe na jibi kai ta wahala da sauran haka abun rabo ne kowanne yana zuwa ne da arzikinsa wanda ya faɗi wannan yana ganin kila jahili ne amma yana so ya shiga cikin rigar musulunci wanda wannan shine babban abin da ake wa musulunci shine mutum jahili ya mai da kanshi musu abin da malami yawwa to idan idan ya ce ainihin abin nan aure shi ke shi ma sai shi ba shi mai magana ba yana da mata da yawa shi mai magana matan shi ba ɗaya ba matan shi ba ɗaya ba ce kuma da yara da kenan ya taimaka wajen yaduwar talauci kenan yana da mata da yawa yana da yara da yawa ba shi ne abin da za a ka magana wani bai da mata ba zai yaro ka daga wajen mai mata mai mata hudun ma yake ciyar da shi wani wallahi ana shi kenan ba ba wata ba wai alama ba ne cewa wai dan mutum ya yi aure shi kenan zai talauci babu wanda ya faɗa haka akwai da yawa masu aure su ne masu kuɗin ba masu mata hudun ma su ne masu kuɗin wani wanda bai da mata shi ne talaka jami'an ta ɗaya ga masu matan ga gani mata hudu ma ya fi shi wadata da sanar muna gani hmm. na shi in zalika adina Allah ulu fasara ne bai inganta ba fasara bai inganta shi ya kusa in kun yi tsoro ba za ku yi adalci ba to ku auri mace ɗaya wannan shi ya fi dacewa kan ku yi talauci wannan fasara ne da ifi Allah ta uru kan ku yi zalunci shi ne fasara sahihi eh na'am na'am ah, zanu sahih bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babul istisqa fi khutbatil juma'a babu babu roƙon ruwa cikin hudu na juma'a gairu mustaqbil qibla kuma mutum ba bai kallon al-qibla ya roƙi ruwa ba tare da ya kalli kibla ba. Haddasana Qutaybah bin Sa'ad Sa'id qala haddasana Isma'il bin Ja'far an Shariq an Anas bin Malik an rajulan dakala al-masjida yawm al An karbo daga Anas dan Malik radiyallahu anhu cewa lalle wani mutum ya shiga masallaci ranar Juma'a min babin kana nahwa babi darin qada. Daga wani kofa wanda ya kasance kwatankwacin kofa yana kallon darul qada. Wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub. sai ina ne darul qada din nan an ce darul qada wani gida ne wanda Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya siyar dan ya biya bashi Umar ya siyar da wannan gida dan ya biya bashin da ake bin sa sai ka samu wannan suna darul qada an gane ku to saboda haka alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qa'iman ko qa'imun yaftu manzan Allah yana tsaye yana hudu ba manzan Allah lokacin yana tsaye yana hudu ba ashe hudu ba ana yi shiri mai a tsaye wa idza ra'aw ne aw ilai ha wata wa ka ka'ima saka hudu ba ana yi a tsaye ne kuma ana rarrabe shi da dan zama aka dan zauna sai kuma miki a ci gaba nan fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka'ima sai mutumin ya fuskanci annabi shi ma a tsaye ya ga annaba tsaye ya fuskanci annaba tsaye ina mutanen da suke istin baɗin durƙusu gashi na dai mutumin ya ga annaba tsaye kuma shi ma ya fuskanci annaba tsaye bai sun kuya ba kuma cewa in ka gaba da na gaba da kai ba ladabi bane kai masa magana a tsaye in ka gan shi a tsaye sai kai magana a tsaye ba ka da ladabi yanzu wannan mutumin da ya ga annaba tsaye bai da ladabi kenan kuma da manzan Allah ya ga ba ladabi bane manzan Allah sai ya kyale shi kan rashin ladabi kaga wannan ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz saboda haka mutumin ya fuskanci manzan Allah kuma a tsaye bai sunkuya ba Namu, sun maƙala ya rasulallah sannan sai ce ya rasulallah halakatul amwal ya rasulallah dukiyoyi sun halaka wan su subul kuma hanyoyin samun abinci duk sun yanke ya lalla. kada Allah ya yi sana ka roƙi Allah ya sauka mana da ruwa roƙi Allah ya agaza mana rafa rasulallah sallallahu alaihi Sallam ya dai sai manzan Allah sallallahu alaihi sai sai ɗaga hannayensa masu albarka ثم قال اللهم أجسنا اللهم أجسنا اللهم أجسنا أجزامنا يا الله أجزامنا يا الله سو كمان دروا قال أنس في أنس يتي ولا والله ما نرى من السماء من سحاب yace wallahi kwata kwata ba ga wani girgije ba a sama wala qaza a lokacin babu girgije babu gajimari wa ma bainana wa baina sal'in min bait babu wani gida tsakaninmu da sala'u sala'u wani dutse ne a Madina wato a fili yake muna hango sala'u gashi nan babu girgije a sama ba gajimare wala dare babu gidaje ala fatala ak min wara'ihi sahabatu yace sai wani girgije ya bullo ta baya misal tus misalin garkuwa ba girgije a da daga wannan addu'a da manzo Allah yayi da bakin sa mai albarka sai ga girgije ya bullo da san garkuwa zagaye ya kadan karami falamma tawassafat as-sama a lokacin da wannan girgije ya zo tsakiyar sama intasharat sai girgije ya watsu sun ma'amtara sannan sai sama ta yi ruwa wala wallahi ma ra'ayna shamsa sittan ce wallahi ba mu ga rana ba sittan ce? Eh, kwana shidda ba mu ga ba mu ga ba mu ga ainihin rana ba summa dakala rajulun min zalika albab eh yace wannan sai wani mutum ya shigo daga wannan kofa an gane ko sun juma a abin a wata juma'a kuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhdhu eh mutumin ya shigo ranar juma'a alhali manzon Allah sallallahu alaihi yana tsaye kuma dai yana hudu ba fastaqbalahu qa'ima sai mutumin ya ƙara fuskantar shi a tsaye to in kace yayi kuskure ne bai kusa ba to yanzu kuma nan ma wani kuskure ya ƙara yi hmm faqala ya rasulullah akwai al'adun da in baka yi wannan durkuso ba shikenan har abada duk sallanka duk azumin ka duk su ba su ka mai addini ba an gane ko ka bata da su kenan har abada ba ka da tarbiyya ba ka da ladabi da sauransu an fata gane wannan sai ce ya rasulullah shi mutumin halakat al-amwal dukiyoyin sun halaka wan qada'at as-subul kuma hanyoyin samun abinci ya yanke na fada Allah yusikuha anna wato ka roki Allah wato ya rike wannan ruwa ya kame wannan ruwa gare mu ala falafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadai yace sai manzon Allah ya daga hannayensa ashe wajen addu'a ana daga hannaye in za a yi addu'a istisqa ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا yace ya Allah ka mai da ruwan gefen mu kada ka dawo da ruwan zuwa gare mu kamar yadda shi gefe gefen mu akwai gefukan da suke bukatar ruwa kar ka dawo da ruwan zuwa gare mu ya mana yawa Allahumma ala al ya Allah akan ainihin tsakon kwani kamar yadda shi zuwa ga tsakon kwani da duwatsu butunul audiya da kuma cikin ainihin rafuffuka na dinna ana buƙatar ruwa da matsaran itatuwa wuraren da itatuwa ke tsurowa na qala fa aqla'at yace nan tashi sai girgizar ya ya dauke wa kharajna namshi min as-sama fi shams sai muka fito muna tafiya a cikin rana ala sharikun sai sharik ya ce sa'altu anas bin malik na tambayi anas dan malik a huwa rajul awwal wannan mutumin da ya zo na biyun nan shi mutumin farko ne ya dawo ko wani mutum ne daban ala ma adri ce wallahi ban sani ba kaga cikin wannan hadisi akwai halaccin yin tawassuli amma wani irin tawassuli at-tawassulu bi du'a'i rajulin salih ya halatta ka nemi wani mutumin kirki ya yi maka addu'a an kana cikin wani tsanani akar maka lawo muna cikin wani tsanani muna da wata bukata ka roƙa mana Allah akar maka lawo zan yi tafiya ka roƙa mana Allah akar maka lawo kaza to irin wannan yin tawassuli da addu'a mutumin kirki ya halarta amma ba a tawassuli da zatin wani eh na babu listiska alal minbar babu listiska roƙon ruwa akan minbari حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhdub ana nan manzon Allah sallallahu yana hudba ranar juma'a in ja'a rajulun sai ga wani mutum ya zo makala ya ce ya rasulullah ka hada matsaf ya rasulullah ruwa ruwa yayi fari wato ruwa ya yanke fadallah an yaskiyana wato ka roki Allah ya rasulullah ya shayar da mu fada'a fa mutirna ya nuna sahabbai zamanin annabi ba wai suna tsayawa a gida bane sai ya rasulullah ka roka mana ruwa A gane a suna zuwa ne su same shi gaba da gaba su gaya maza. da ya kasance ya halarta a yi tawassuli da zaton wani ko da darajar wani za su yi da suna ɗaki sai ya Allah ka taimake mu dan darajar manzo tabbas duk duniya ba mai daraja kamar manzo amma kuma babu inda musulunci ya ce a yi tawassuli da darajar wani babu shi A gani, hadisin da ya zo cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim cewa ku yi tawassuli da daraja na domin daraja na ko alfarma a wajen Allah mai girma ne wannan hadisi bai inganta ba wajen malaman hadisi gaba ki daya an gari ba a tawassuli da darajar wani ba a tawassuli da zatin wani eh fada a fumudirna sai annabi yayi addu'a ya kai mana ruwan sama amma kinna an nasila ila manazilina wato ba mu kusan saduwa zuwa ga gidajen mu ba amma zinna numfaru ila al-jum'a ba mu kushe ba ana yi mana ruwa ana sai mana ruwa har zuwa ga juma'a da ta fuskanto Sashi guda qala faqama rajul faqama zalika rajul ce sai wannan mutumin ya miƙe au gairu ko wannan sa shakar rawi shin wannan mutumin da ya ƙara dawowa ko wannan sa sai ya miƙe faqala ya rasulullah yace ya lalla. ana cikin huɗu, ba ya halatta ana huɗu, ba yi magana eh ya halatta kenan in magana ce muhimmiya magana ce wacce akwai ainihin maslaha a cikinta in ana hudu ba kana akal maka la'u kaza to idan magana ce muhimmiya liman na iya yanke hudu sa ya saurare ka ya bada amsan wannan magana sannan ya ci gaba aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mutumin ya magana sai yanke hudu sai ya daga hannu ya addu'a sannan aka ci gaba da hudu ba faqala ya rasulullah yace ya rasulullah ud'u Allah an yasrifahu anna ka roki Allah ya juyar da wannan ruwa daga gare mu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا يا الله كما يد ruwan gefukanmu kar ka dawo da shi gare mu لقد رأيت الصحابة يتقطع بين يمينا وشمالا ناغا جرجن yana yankewa gefen dama da hagu ana yi musu ruwa wala tsaro madina su mutanen gefe gefe ana musu ruwa ba a yi wa mutanen madina su ruwa ya yanke daga madina na'am تيسير كريم الرحمن تيسير كريم الرحمن eh ba lallai sallah bane dama ana yin roƙon ta hanyar sallah ana yi ta hanyar addu'a eh bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi rayayye al-qayyum mai dogaro da kansa wanda yake yana tsaye da kansa la ta'khudhuhu yayyadi baya kama Allah subhanahu wata'ala ko bacci kuma duk samawati ma fil ardh shi kadai yake da abin da ke sammai da kasai shi kadai na manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi wane ne yake ceto a wajen Allah in ba da izinin sa ba babu alam ma baina aidihi a gane babu wanda zai ceto a wajen Allah sai Allah ya bashi izini wannan yana nuni akan likamali sultanihi wa qudratihi saboda cikan ikon Allah da kuma mulkin sa gane yayi in har ya to idan za ka hukunta wani sai ya to wani na iya ceton shi ko da baka so me yake nuni a kai za ka hukunta wani kana da wani a gaba da kai wanda zai iya ceton wannan ko da baka so haka ya nuna baka da cikakken iko so daga Allah ta'ala idan yana so ya yi azaba babu wanda ya ce ceci mutum sai in Allah ya yarda an gane sai Allah ya bada izini ga wannan ya yi ceto kaga wannan yana nuni akan karfin ikon Allah da mulkin sa na'am na'am ya alamu ma baina idihi Allah ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke baya gare su wato ma'ana Allah ya san abin da yake faruwa tun da abin da ya faru tun da hmm. da abin da zai faru nan gaba sannan kuma Allah ya san abin da ke baya da abin da ke gaba wala yuhiduna bi shay'in min ilmi ba sa iya kewaye wani abu daga cikin ilimin Allah illa ma sha sai abin da Allah ya so su sani kaga mutum ya so abu ya san abu Allah ne ya so ya san wannan abu na'am wasu ya kursiyu samawati wal ard wato kursiyun Allah fadin shi ya kai sammai da kasai na'am wala ya'udu hibzuhuma Ga wannan yayi raddi ga masu cewa kursiyu ma'anan shi ilimi an gane akwai wasu daga cikin mutazila ina ganin da makshari da kowa ya fassara kursiyu da ma'anan ilimi cewa kursiyu anan ma'ana wasi'a ilmuhu a samawati wal ard ilimin Allah faɗin shi ya kai sammai da ƙasai. an gano wannan fassara kursiyu na ilimi ya saba ma zahirin nasi, ya saba ma ainihin ijma'i na salaf ko babu dalili akan shi Al'asar asr fil kalam al-haqiqa dun al-majaz an gane kursiyun Allah yana nan ala zahiri faɗin shi girman shi ya kai sammai da ƙasai. sannan wala ya udu wato tsare su baya gagarar Allah sammai da ƙasai duk girman sammai da ƙasai tsare su baya gagaran ubangiji subhanahu wata'ala wa huwa al-ali Allah madaukaki ne uluwal zat uluwal qadar uluwal ƙahar. zatin Allah yana sama yana sama da kowane zati darajar Allah yana sama da kowane daraja sannan kuma ikon Allah ya rinjayi kowane iko hmm. shine a matsayin da ahlus sunna sai ka yarda da uluwi guda uku uluwul zat zatin Allah yana sama da kowane zati an gano wani ku Allah ta'ala yana sama saman al'arshi ulul qadar darajar Allah ya fi da kowa sannan ulul qahar mulkin Allah ya fi da kowa na sune uluwi wanda ka yi imani da su a matsayin ka na ɗalibin salafi an fahimci wannan amma su mutazilawa suna inkarin ulul qahar dan ba su yi imani da kaddara ba an gane wayanda suke inkarin kaddara suna inkarin cewa mulkin Allah ya rinjaye na kowa su sun yadda Allah yana da iko akan komai banda aikin bawa kafin kenan ikon Allah bai kai zuwa ga aikin bawa ba na'am na'am akbar sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-aya a'zamu Allah ya bada labari cewa lalle wannan aya shine mafi girman ayoyin al-qur'ani mahtawat alayhi min ma'ani at eh saboda abin da ya kunsa na ma'anoni na tauhidi wal da ma'anoni na girma وسعة الصفات وسعة الصفات da kuma fadin sifofin Allah lil bari ta'ala fadin sifofi yalwan sifofi ga Allah subhanahu wata'ala na kuma akbara annahu Allah allazi lahu jami'i ma'ani al-uluhiyya sai ya bada labari to lalle shi Allah shi Allah ya bada labari to lalle shi shi yake da dukkan ma'anoni na na allantaka wa annahu la yastahiqu cewa lalle babu wanda ya cancanci ainihin allantaka da bauta sai shi kadai babu wanda za a yi wa addu'a za a roƙe shi addu'a neman tsari neman ceto yanka sujada da sauran abubuwa na ibada babu wanda ake ma wannan sai Allah shi kadai al-uluhiyyatu ghayruhu wa ibadatu ghayruhu batila wato bauta ma waninsa allantaka na waninsa da bauta ma waninsa ce ne fa ta ghayrihi wa ibadatu ghairihi fadila an gane allantaka na waninsa ce ne na mu'allawul hayy cewa Allah ta'ala shi ne rayayye allazi lahu jami'u ma'anil hayat wanda Allah shi ke da dukkan ma'anoni na rayuwa cikakkiya min as-sam' kamar daga ji wal bas da gani wal qudrah eh duk wanda yake raye budda ya zama yana ji yana gani yana kuma yana da iko wal irada kuma yana da irada da waninta sifatun zatiya kuma Allah shi ke da sifatun zatiya duka kama annal qayyum tadkhulu fi jami'u sifatul af'al kamar in an ce Allah kayyum ne wato ma'ana yana tsayuwa da kansa hmm. dukkan wasu sifatul af'al sun shiga cikin ta nam li'annahu al-qayyum alladhi qama bi nafsihi domin shi kayyum shine wanda ya tsayu da kansa wastagna an jami'i makhluqati kuma ya wadatu daga dukkan halittunsa wa qama bi jami'il mawjudat kaga tunda an ce Allah ya wadatu da dukkan halittunsa kenan Allah baya buƙatar komai a wajen mu sannan Allah baya buƙatar komai a wajen wani halitta in ka ce Allah ta'ala yana buƙatar al'arshi kayi ridda akwai masu cewa idan an ce Allah ya daidaita kan al'arshi to kenan ana nufin Allah yana buƙatar al'arshi hmm. to wannan aya al-qayyum ya kore bukatuwan Allah ga komai ta al'arshi an gane al'arshi ne ke bukatan Allah Allah baya bukatan al'arshi mu halittu mu ne muke bukatan Allah Allah baya bukatan mu an gane shi sa da wannan in zaka fasara ayan nan ya ayyuhal ladzina amanu in ya surkum. daga ce in tansuru ya surkum. wala na yansuranna Allahu in na inna Allaha laqawiyyun aziz wala na Lahu mai may dina dinahu saboda Allah ta'ala qayyum ne shi Allah baya bukatar kowa sai da shi a bukace shi hmm. na'am na'am wastagna an jami'i makhluqati kuma Allah ya wadatu daga dukkan ba wa qama bi jami'i mawjudat kuma Allah ya tsayu ga dukkan halittu a wuce da ha Allah shi ya samar da dukkan wa abqaha kuma shi ya wanzar da su amma da ha jami'i ma Allah shi ya karfafa su da duk abin da suke bukata zuwa gare shi wa a wajen samuwan shi da wajen wanzuwan shi hmm. ترجمة سورة الكوثر هو أيوة الكوثر فاطر طيب، كمان كوثر نوغا أسأل رأيت الذي أي رأيت الذي رأيبا رأي شذوذ <laughs> نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المعروف نعم ارايت الذي يكذب بالدين din ماؤول ma'un makiyya ce ko ta sauka a makka ayoyin nawa ayoyin bakwai تا فارا دا ta fara da الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين shin baka ga wannan ba wanda yake inkari yana karyata ainihin ranar sakamako zalika allazi yad'u yatim eh shine wannan wanda yake tunkuɗe maraya daga hakkinsa maraya yana da haƙƙi ya tunkuɗe maraya ya hana shi haƙƙinsa to wannan shi ne wanda ya ƙare tashin kiyama to bi ba ke nan? za mu iya cewa duk mutumin da aka ba shi amanan dukiyar maraya sai ya ci kafiri ne? Ga shi na an ce ai, a ra'aitar lazi ka biyu biɗe, shi ba zan wannan wanda yake inkarin ranar sakamako ba? Ai, fa zalikan lazi ya zuƙul ya Shi ne wannan wanda yake tunkuɗe maraya daga haƙƙinsa. iri-iri maraya yana da haƙƙi an bashi amanar dukiyar maraya ya danna maraya ya hana shi haƙƙinsa shi kenan ya zama kafiri in haka ne kenan akwai mutane da yawa kafirai a wannan zamanin eh? to kenan bai za mu ce kan wannan abu wannan aya an saukar da ita ne musamman ga wani wasu na cewa abu su biya ne wasu na cewa ah, mugira gani shuba a gani malaman tafsiri sun yi maganganu amma babu wani dalili ingantacce akan haka cewa wani maraya ya zo yana neman yana cikin tsanani ya zo yana neman taimako shi abu su ya sa a ainihin sanda ya buge shi ya buga ya kore shi to sai aka saukar da wannan aya kaga in mun dauka shi ne misali lokacin kafin ya musulunta to kaga shi din nan a wannan a lokacin kafiri ne shi anan ba wai ba ana nufin cewa duk mutumin da ya haka ya fita musulunci bane a mutumin da ya aikata wannan a wannan lokacin ba musulmi ba ne shi kuma dama irin wannan sifa na rashin tausayi bai dace ya fito a wajen musulmi ba idan mun ga musulmi yana aikata shi sai mu ce musulmi ya ɗauko siffofi na kafirai rashin tausayin maraya da danne mai haƙƙin siffan ne kafirai amma ba dukkan mutumin da yake da siffan kafirai ne kafiri zina siffan kafirai ne shan giya siffan kafirai ne caca ifa kafirai ne zalunci ifa kafirai ne amma kuma ana iya samun musulmi yana da wannan ɗabi'a na kafirai yana tare da musulunci su sai fasiki ne shi na'am na'am wala yahuddu ala ta'amil miskin sannan bai kwadaitar da mutane akan abincin miskinai kurkuta baya kwadaitarwa cewa a ciyar da miskinai an gani da zaran ya ga ana so a yi maganar taimakon maraya ko taimakon miskini sai ga baya so inda ga mutum yana da wannan ɗabi'a to yana da ɗabi'a irin na kafirai ba ɗabi'a masu kyau bane wailul lil musallin azaba ya tabbata ga masallata menene sifar su allazina hum an salatihim sahun sune wa'annan da suka shagaltu daga sallar su sun rafkana daga sallah ba sa yin sallah kan lokaci ko kuma ya zama gaba ɗaya ma ba sa yin sallah to wannan azaba ya tabbata gare su allazina hum yura'un sune wa'anda suke riya suna yin abubuwa don duniya ba don su samu lada a wajen Allah ba an gane ku idan ga sun yi sadaka riya ne in sun yi taimakon masallaci riya ne ويمنعون ma'un. sannan suna hana taimako in za a ba da taimako don a taimaki addini sai ga suna kokarin kange mutane daga taimaka ma addini to mutumin da yake da wannan sifa baya so a shi bai taimakawa shi bai taimaka ba sannan bai bari an taimaka ba to wannan yana da siffa na munafikai yana da siffa na ainihin kafirai ko iyaz billah al-arba'un na'am imam an bismillahir rahmanir rahim al-hadith as hadisi na talatin. an abi sa'laba al-khushaini dusun bin lashir an karbo daga abi sa'laba al-khushani shine jursum bin nashir na'am radiyallahu anhu ala Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce Allah ta'ala farada fara'ida lalle Allah madaukakin sarki ya fallanta farillai wala tudayyi'uha kada ku tozarta su Allah ya ce sallah wajibi ne azumi wajibi ne zakka wajibi ne kada ku tozarta shi wa hadda hududa Allah ta'ala ya iyakance iyaka ya ce kada ku yi kaza ku yi kaza kada ku yi kaza Allah ya shata layi kan hmm. to tunda Allah ya iyakance iyaka kada ku ƙetare wannan iyakan da Allah ya iyakance wa harrama ashiya Allah ya haramta abubuwa ya haramta zina ya haramta shan giya ya haramta caca ya haramta luwadi da sauran abubuwa fala tantahi suha kada ku keta musu Allah ya haramta wasu abubuwa kada ku afka musu wa sakata an ashiya Allah ya yi shiru kan wasu abubuwa rahmatan lahum saboda tausayi a gare su gaira nisyan ba don mantuwa wannan sune albara'a al-asariya Allah ta'ala ya yi shuru kan wasu abubuwa duk abin da Allah ya shuru a kan shi kamar yana so ya ce ku ci gaba da yi ba komai a gane na'am falatar hasu ana kada ku yi bincike a kansu duk abin da Allah ya muku shuru to ya ba ku dama ne ku ci gaba da yi halal ne a gare ku a gane to kada mutum ya bincika kawai ka ci gaba da yi ka samu gara ɓata eh? wa ma ka zara buka nasiya aibu ubangiji ka ba mantawa yayi ba shi da kaga Allah ya shiru kan wani abu to Allah ya baka dama ne ka ci gaba da yi to ka samu riba ka ribautu da wannan abin ka ci gaba da aikatawa wato ka huta ma kanka daga kwakule kwakule amma hadisin yaya sanadin shi hadisin ta bangaren isnadi bai inganta ba hadisi ne da ifi A gani. hadisi ne mashhur inda usuliyye wannan hadisi ya shahara a wajen malaman usulul fiqh an gani ku amma kuma isnadin shi bai inganta ba da ifi ne shi عمدة الأحكام نعم بسم ce tamattuyi asalin shi jin daɗi a talanzu shi ne tamattuyi a gane tamatta ofi diyarikum salasata ayyam kaga ku ji daɗi cikin gidajen ku kwana uku zalika wa'adun غير مكذوب ko famatti uhun nazar asalin tamattu jin daɗi to amma ga istilahi an yi amfani da shi ga abubuwa da yawa farko dai akwai abin da ake ba mace idan mutum ya saki mace kafin su rabu akwai dan dukiyar da kake dan bata wannan dukiyar da ake dan ba mace wato in za a rabu bayan mutum ya sake ta malamai suna kiran shi a wato tamattu famatti uhunna wa sari uhunna sarahan jamila sannan daga cikin tamattu'i akwai abin da ya shafi wato na aure mut'a auren mut'a mutum ya auri mace zuwa wani lokaci ya aure ta awa daya ko ya aure ta sati daya ko ya aure ta wata daya ko ya aure wato a dai sanya lokaci na aure ki na lokaci kaza wannan tabattu'i ne an gani da can ana yin shi farkon musulunci daga baya manzo Allah ya yi kuwa aka hana ila yawmil qiyama an gani yanzu babu wannan tabattuyi din haramun ne ya riga ya zama to yanzu aqida yan shi'a ya zama abin da yan shi'a suka suka shahara shahara da shi zinace zinace da sunan yi go? sannan kuma akwai a tabattu tabattu na aikin hajji tabattu na aikin hajji shine mutum yayi harama da umra awalan in yayi harama da umra a cikin watannin aikin hajji shawwal ko zulqa'ada ko zulhijja idan ya harama da umra idan ya gama umra sai ya cire ainihin harami ya sa kayan gida ya ci gaba da harkokinsa kamar ɗan gida zai iya takan iyalansa zai iya sa turare zai iya kaza zai iya kaza da abubuwan da aka hana shi a matsayin shi na mai aikin hajji zai iya yi a lokacin zai ci gaba da yi ya ci gaba da yi har sai yau mu tarwiya ranar takwas ga wata idan takwas ga wata ya zo sai ya cire wannan tufafin harami sai ya yi harama da mai a sai ya cire kayan gida ya cire kayan gida ya harama da aikin hajji a lokacin sai fara aikin hajji a lokacin nan to wannan shi da ya kira mutamatti an gani mai tamattu'i kenan to shi ne za mu tattauna yau tamattu'i na aikin hajji an abi hamza nasr bin imran al-dubai an karɓo daga abi hamza shine nasr bin imran al-dubai sa'altu ibn Abbas anil mut'a ce na tambi ibina Abbas game da mut'a fa mara ni biya. wannan shi ya ce ga shi nan an tambi ibina Abbas ya ce mut'a ya halatta shi ya ɗauka irin mut'a ne na nasu Ya ga gashi nan a cikin sayar bukari aka nuna mai yakin tunan wannan ya nuna jahilcin in ba jahilci ba shi ma a cikin babin an bude ana magana kan aikin hajji ne karatun da ana magana kan aikin hajji ya kamata hankalin kai karkata zuwa ga mai to kaga sai ka gane tamattu'i ne mut'a ne na aikin hajji ba wai tamattu'i na aure ba na tambayi ibn abbas game da tamattu'i na aikin hajji fa amara ni biha sai umurce ni cewa in yi tamattu'i tamattu'i yana da kyau saboda wasu daga cikin sahabbai kamar suna dan kyaman tamattu'in sa'altu an al-hadi sai na tambaye shi to zan bada hadaya idan nayi tamattu'i wani irin hadaya zan bayar qala fi jazur yace zaka bada raƙumi a baqaratun ko sanuwa a shatun ko akuya a shirku fi dami eh ko kuma zaka ko kuma tarayya cikin jini ya tarayya cikin jini mu sai raƙumi ko goma ko mu sai sa mu bakwai sai mu yanka kowa a bashi nashi kaso ya zama wato za mu iya siyan raƙumi mu yi hadaya da shi mu sai sa mu yi hadaya da shi mu da yawa shine na tarayya cikin jini fa annan nasu karibuha to sai zama to kamar mutane sun dan kyamaci tamattu'in nan mutane suna gani ya za a yi tamattu'i kamar bai halatta ba ya za a yi mutum ya yi harama da aikin haji sannan ya warware sannan ya zo ya ci gaba da mu'amala da iyalansa sannan kuma ya ƙara dawowa mutane sun dan kyamaci tamattu'in nan wani sai na yi bacci wata rana fara aiki fil manam sai na gani a cikin bacci ta annan insanan yunadi kamar wani mutum yana kira yana yi kuwa hajjin mabrur yana cewa hajjin mabrur hajji na gaskiya hajji amsashe da kuma tamattu'i wanda yake amsashe hmm. fatatu bin abbas sai na je wajen abdullahi bin abbas sai na gaya mai fatatu sai na bashi labarin mafarkin da nayi ala allahu akbar sai allahu akbar sunnatu abul qasim sai ce allahu akbar sunna ce ta baban qasim sallallahu alaihi wa sallam shi tamattu'i sunna ce ta annabi sabanin masu hanawa kenan yake ce Allah shi taimake mu gobe ne eh, gobe ne insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna tunatar da yan uwa da Allah gobe ne za mu za mu yi gidauniya na tafsiri muna kira da yan uwa da Allah kada a manta kowa ya ɗan taho da abin da zai taimaka gare shi saboda ana gayan neman taimako gaskiya lokaci Ya yi nisa yanzu kusan wallahi ba mu wuce wata biyu da wasu yan kwanaki ba tafsir ba saura wata biyu da yan kwanaki kuma abin da aka samu ce na gaskiya ba shi da yawa har yanzu har yanzu al'amura sun tsaya cik saboda haka yan uwa ana bukatar taimako da Allah gobe kowa kada ya manta ya zo da abin taimakon shi kuma ya zo da shi da yawa saboda a samu nasara kan wannan abin da za a gudanar Allah ta'ala shi taimake mu to yanzu ga shi za a zagaya neman taimakon da aka saba nema na aikace aikace